بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فإذا وقع انفسقت عزائمهم كما يقول نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص نزلت هذه الآيات لما قالوا لو علمنا أي الآمال أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك أو يطلب ولاية أو يقدم على بلد فيه طاغوت كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينه وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون إذا سميتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيه وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء ويبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عقودا على أمور وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود ويكتفي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون في الرجال حتى يكون من الرجال المؤمنين القائمين بالواجبات ولا بد في جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات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 a wannan yammaci na ranar talata sha uku ga watan rabiul awwal sha uku ga watan rabiul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin wanda kuma shi ya yi daidai da goma ga watan uku shekara ta miladiya dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 wa 700 wannan kuma shine darasin mu na 29 a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na 73 malam kamar yadda muka fara saurara a satin da ya wuce da wanda ma ya gabace shi yana magana akan abin da yake arriza bi qada'illah bayan yayi magana akan tawakkali wanda tawakkali da mun shine farko sannan kuma bayan abu ya faru a samu arriza ko a samu as-sabr to arriza bi qada'illah wani babban mataki ne wani babban matsayi ne da ba kowa ne yake kaiwa gare shi ba matsayin da za ka daidaita abu mai kyau da mara kyau a zuciyarka dukka ji ɗaya ne babu bambanci tsakaninsu wannan ba kowa yake kaiwa ga wannan matsayin ba shi yasa malamai suka ce an bi qada illa wannan mustahabbi ne yana da kyau a ce musulmi yana da wannan wato abin a zuciyarsa amma da a ce mutum bai iya kaiwa ga wannan mataki ba to wajibi ne dai ya yi haƙuri akan duk abin da zai same shi mara daɗi hakuri wannan wajibi ne to arrida kamar yadda yake gaya mana ya kunu ba'da alqada bayan ubangiji ya hukunta hukuncinsa mai kyau gare ka ko mara kyau gare ka a lokacin ne ake buƙatar ka da arrida ka amince ka sallama ka gamsu ka yadda da hukuncin da Allah ya yi maka bayan abin ya wakana kafin abin ya wakana abin da ake buƙatar ka da shi shine tawakkali tawakkali shine al-akhdhu bil asbab ma'a i'adatul umuri ila Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda al'amurra ga Allah ka yi kuma riko da sabubba wannan shine tawakkali to wannan kafin abu ya faru kake yin tawakkali bayan abu ya faru abinda ake bukatar ka da shi shine ar-rida bi qada'illah shi yasa yace a cikin wancan hadisi da muka karanta wa as'aluka in Allahumma inni as'aluka ar-rida ba'da al-qada to shine mala yake karin bayani dai akan wannan mataki na ar yace wa amma ma yakunu qabla al-qada'i fa huwa azmun 'ala ar la haqiqatu ar amma gabanin abu ya wakana gabanin wani hukunci na ubangiji ya kasance a kanka abinda zaka ji na gamsuwa in abin ya wakana wannan ba a kiran shi ar wannan azmun ne 'ala ar ka sha alwashin zaka zaka gamsu zaka karbi kaddara za ka yi ainihin za ka sadu da gare ta amma ba shine rida din ba rida in abin ya faru gabanin abin ya faru kakan iya ji a ranka cewa kai ko menene ma zai faru akan kaza ka sallama ka amince wannan ba a kiran shi rida domin sautari kakan iya jin wannan a ranka kafin abin ya faru amma bayan abin ya faru sai ka kasa jurewa to shi yasa malamai suka ce abinda duk zai kasance qablar rida fa huwa azmun ala rida wa laysa huwa haqiqatar rida abinda duk zaka ji shi na gamsuwa kafin hukuncin Allah ya wakana kanka wannan ana kiran shi azmun ala rida wato azama ce kake kullawa niyya ce ka karfa kai a zuciyarka cewa ko meye ya faru daga Allah zaka amince zaka yadda amma ba shi da rida din ba shi yasa malai ce la haqiqatur rida ba shine haqiqanin rida din ba ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الردى قبل وقوع البلاء فإذا وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في السبر وغيره ما لا يتيتو إن ذاك كان بمبنشن الردى دكما العزم عن الردى شين ذاك كمان يمن يما لمي وأن سكي masu ibada da tsoron Allah da takawa da wara'u za ka samu suna da wannan azumar a zuciyarsu cewa don abin da ya faru gare su za su rungumi kaddara amma idan abin kuma ya zo ya faru sai su kasa rungumar kaddara kaga ashe akwai bambanci tsakanin arrida wanda shi sai abin ya faru ne ake gane wane ne ya kai wannan mataki amma gabanin abin ya faru kowa na iya jin cewa ai zai iya jurewa zai iya rungumar kaddara zai iya sallamawa zai iya yarda da amincewa sai kuma abin ya faru a nan ne kuma azamar sai ta warware malam ya ce irin wannan ya faru ga manya-manyan mutane waɗanda suka shahara da ibada suka shahara da tsoron Allah kamar yadda irin haka yakan faru dangane da haƙuri mutum ya ji cewa duk abin da ya faru gare shi zai iya haƙuri ci ai babu komai a daidai a yi ko ma ya faru insha Allah za mu dangana to sai abin ya faru kuma sai ya ashe ba zai iya dangana ba ashe zuciyarsa ƙarya ta gaya masa to wannan duk yana faruwa kuma ba ma ga mutane kankanana irin mu ba har ma ga manyan mutane waɗanda suka gabace mu haka ta faru gare su shine imalai ya kawo misali da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda su ne khairul bariya innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya to duk da haka duk da wannan matsayi da suke da shi irin haka ta faru gare su Allah ya ce walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kafin yakin badar kafin ubangiji ya farlanta yaki kowa so yake a farlanta yaki ya dau fansa musamman waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina suka san irin wulakancin da kafirai suka yi musu a makka da dukiyoyinsu da suka kwace da raba su da 'ya'yansu da suka yi da matansu da gidajensu da gonakinsu da duk abin da suka mallaka suka raba su da shi suna jin cewa suna jiran ubangiji ya farlanta jihadi a farlanta musu yaƙi domin su ɗau fansa akan kafirai musamman ma yanzu gashi sun samu daula sun samu ƙasa tasu wato mai zaman kanta ba a ƙarƙashin kafirai suke ba su yanzu su suke mulki to sai lokacin da aka farlanta yaƙi ɗin sai kuma a lokacin mutane kuma sai suka ga ashe yaƙin nan fa ba abin da za su iya jure masa bane Allah yana cewa Allah madaukakin sarki yana yana ba mu labarin allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qital idha fariqun minan nas yakhshawna an-nas idha fariqun minan nas yakhshawna an-nas ka khashyati Allah idha fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashyati Allah aw ashadd أشد wa qalu rabbana lima katabta علينا alqital لولا akhartana ila ajalin qaribin لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وبنجي يكي بام لابار وأندا أكا تشيدسو كفوا أيديكم كوكامي هندا ينكو batun jihadi ba a ɗora muku shi ba yanzu ku kame hannayenku su kuma suna ta fatan ubangiji ya farlanta musu jihadi yayin da aka farlanta musu jihadi sai ga wani bangare daga cikinsu suna tsoron mutane suna tsoron mutuwa kamar yadda suke tsoron Allah ko ma fiye da haka suna cewa ya ubangiji lima katabta alaina alqital ya ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin qarib da me ya hana ba a jinkirta mana ba zuwa wani ajali na kurkusa ubangiji ya ce to jin daɗin duniya qul mata'ud dunya qalil jin daɗin duniya dan abu ne kankani wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce tafi alkhairi ga wanda ya kiyaye dokokin Allah wala tuzlamuna fatila ba za a ainihin zalunce ku ba koda da gwargwadon hancin kwallon dabino to kaga a nan ubangiji yana gaya mana cewa da sun so a farlanta yaƙi amma da aka farlanta yaƙi sai ga wasu sun kasa jurewa shine mala yake cewa ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun inna الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ka'annahum بنيان مرصوص to Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani dan menene kuke faɗar abin da ba za ku iya aikatawa ba hushin ubangiji ya yi girma wato hushi ya yi girma a gurin ubangiji a ce ku rika faɗar abin da ba za ku aikata ba lalle Allah yana son waɗanda suke yaƙi wajen ɗaukaka kalmarsa ka gan su sahu sahu kai ka ce wani gini ne wanda yake ɗamfare da juna wannan aya kamar yadda ya zo cikin riwayar tirmidhi da waninsa sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun ce wa junansu law alimna ayyal a'mali ahabba ila Allah la'amillahu da a ce mun san wani aiki ne ubangiji ya fi so da mun aikata wannan aikin wato suna gurin cewa ubangiji ya nuna musu aikin da ya fi kowane aiki wato a gurin ubangiji sai ubangiji ya nuna musu wannan jihadi din cewa shi yafi kowanne ubangiji ya saukar fa anzalallahu subhanahu wataala ayatul jihad ubangiji ya saukar da ayar jihadi fa karihahu man karihahu sai wanda yaji ba zai iya ba yaji fa ba zai iya ba yaji baya baya so to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya kamar a matsayin zargi lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke fadar abinda ba za ku aikata ba kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wato ubangiji ya girmama ku faɗi abinda baza ba za ku aikata ba saboda haka ba daidai bane mutum ya rika fatan abinda ya san idan ya zo ba lalle ne ya jure masa ba wannan abu ne wanda bai dace ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi yafi kowa tsoron Allah shi yafi kowa sanin girman Allah shi yafi kowa sanin girman da'awa amma bai rika jefa kansa cikin bala'i ba bai rika jawo wa kansa bala'i ba bai rika nannago wa kansa abin da ya san ba zai iya dauka ba lokacin da yake zamansa a makka kafin ya yi karfi kafin ya zama ya samu ƙasa mai zaman kanta wacce za ta zama ta yi masa inuwa shi da da'awarsa da sahabbansa a wannan lokacin abin da yake ta ƙoƙarin yi shine al'akhdhu bil asbab al'akhdhu bil asbab a wannan lokacin ya zan yana yawo yana neman wanda zai bashi mafaka zai bashi kariya domin ya isar da sakon Allah ya rika yawo a lokutan da ake zuwa hajji cikin kabilun larabawa yana tallata masa tallata musu da'awarsa cewa man man yu'wini hatta uballigha hatta uballigha risalata Allah fa inna quraishan qad mana'uni wane ne zai bani mafaka har in isar da saƙon Allah domin ƙurayshawa sun hana ni kaga yana neman wanda zai bashi mafaka inda zai samu kariya domin ƙuraishawa a nan sun hana shi sakaci da mabiyansa kaga wannan riko ne da asbab bai kundin ba na cewa kawai zai ci gaba da yin abin da yake yi in ma ko a mutu ko a yi rai ko da sama da ƙasa za ta haɗe bai yi wannan ba haka nan za mu ga lokacin da aka takura wa sahabbansa sai ya ce su yi hijira su bar garin maka su tafi habasha cewa akwai shugaba sarki a habasha wanda ba a zaluntar kowa a garinsa kaga anan ruko ne da sabab da kuma adamu ta'arruzu lil bala yana iya cewa kai mu zauna ai ba garin mu bane ba kasar mu bane ba mu ba yan yan gari bane haifaffun wannan gari ne dan menene za mu bar musu garin mu zauna a'a yin haka zai jawo wato yau da gobe ya rika yasa sahabbansa yau an kashe wannan gobe an kashe wancan jiba an sangarta wancan an raunana wancan kaga zai za a yi ta samun asara a cikin sahu na musulmi saboda haka tunda ba mu yi karfi ba ya kamata mu nemi gurin da ya kamata mu je mu samu karfi saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sai ya ainihin ya rika ya rika sa sahabbansa suna hijira haka nan kissar hijirarsa gaba daya da yayi zuwa madina za mu ga duk yayi ta riko bil asbab bai yi mukhatara ba bai fito ya jefa kansa cikin hadari ko ya tare aradu da ka ba ce kawai mu fito wanda ya isa ya biyo mu kamar yadda ake bada wata kissa ta sayyidina Umar wacce bata inganta ba cewa wai sayyidina Umar da zai yi hijira sai ya fito cikin garin Makka ya daga kansakalinsa ya ce to gani na fito wanda yake son uwarsa ta yi wabinsa da biyo da a baya wannan ba gaskiya ba ce sayyidina umar bai fi manzan Allah jarumta ba amma manzan Allah bai yi wannan ba saboda haka wannan kissa ce wacce take bata inganta ba ana faɗarta ne dai kawai saboda a samu dai wani abu da za a faɗa ka ji shi cewa eh lalle an yi jarumta babu shakka jarumta daban kuma mukhata al mukhataratu bin nas daban abinda zo daga marwaita in amintattu dangane da kissar hijirar na Umar babu wannan kissa din da haka sayyidina Umar shi ma yayi hijira kamar yadda sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi hijira ba tare da ya fito yana yawo kwararo kwararo lungu lungu sako sako a Madina a Makka yana cewa a biyo shi in an isa ba a'a haka bata faru ba to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa jarumta kuma shi yafi kowa tawakkali amma duk da haka sai da ya rike asbab wajen hijirarsa wanda yake nuna maka ba daidai ba ne ka dinga jefa kanka cikin hadari kawai don jin cewa ai kai kana da tawakkali ko kuma Allah yana tare da kai Allah yana tare da manzansa yana tare da muminai amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yanbaghi lil muslim an yuzilla nafsahu قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال أن يتعرض للبلاء baya dacewa ga mutum musulmi ya rika jefa kansa cikin wulakanci sabai suka ce yaya mutum zai jefa kansa cikin wulakanci ce rika tarar bala'i ya rika tarar aradu da ka wannan baya dacewa ga mutum musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbansa la tatamannaw liqa al'adu fa idza laqitumuhum fathbutu kada ku rika guri ku rika fatan Allah ya kawo ranar haduwa kada ku rika fadar haka Allah ya kawo yaki ku daina faɗar haka idan har abin ya zo ya iske ku ba tare da kun jawo wa kanku ba haka abin ya zo ya same ku to kenan sai ku dage ku cije ku jajirce a kara da ku ku yi turjiya wannan shi da abin da ake bukata amma ba ka rika fatan ai lalle Allah ya kawo yaki wannan baya da kyau ba daidai bane ko ba jaranta bace ka rika yin wannan fatan to annabi sallallahu alaihi wasallama duk da ya san tsarkin zuciyar sahabbansa ya san jarumtarsu ya san karfin yaqinin su ba waɗanda za su wulakanta wannan da'awa bane amma da haka ya hana su tamanni liqa al'adu kaga hatta kawai ma su rika ji a jin a su ballantana a ce su je su tsokano abinda zai zama musu a jangon abinda ya fi karfin su a su rika ma jin abin a ransu suna fatan abin annabi ya hana su kaga haza ablagu fil nahi sama da wanda zai je ma jangolo ba wai kawai fata zai rika yi ba 'a ba shi da wani shiri ba ya da wani abu da ya tanada ba ya da kasar da take iwa insa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya samu wannan yana tsakiyar waɗanda yake cewa zai yaƙa ta gaba ta baya amma kuma so yake wato a fasa in ya so kowa ma ya rasa kaga wannan wannan shi ya fi kaucewa hanya sama da wanda shi a ransa kawai yake abin bai ma fito yana yin wasu wani motsi ba to wannan shi ne tsarin musulunci annabawa da manzanni su suka su kowa sanin hanyar da ake isar da saƙon Allah saboda haka suka zo da tsarin da ba zai jefa mabiyansu ko al'umma ba a cikin hali na kakanuka yi ko hali na dana sani to shi yasa malamai suka ce bai halatta ga mutum an ya ta'arrada lil bala' ya rika jawo wa kansa bala'in da ya fi karfinsa ba ibn taymiya a cikin a wani bangare na fatawansa yana cewa idan shugaba na musulmi ya fuskanci cewa ba ya da shiri na ya yaƙi abokan gabansa to yana da kyau ya nemi sulhu da su matukar ya kula cewa ba shi da kyakkyawan shirin da zai iya yaƙar ashe kaga ba wai kawai buƙatar a fita yakin ake yi ba ba buƙatar a ji ai jihadin ake yi ba a'a ana buƙatar idan an yi jihadin musulunci ya samu ƙarfi ya samu ɗaukaka a ƙara jin tsoronsa kuma inda an kukkule masa hanyoyi an rarrafe masa hanyoyi to a buɗe masa abinda da aka hana musulmi su aiwatar su samu damar aiwatar da shi a daina hana su wannan shine abin da ake bukata a bayan jihadi shine hikimar jihad ba hikimar jihadi ku tsokano abin da yafi karfin ku ba a murtsike ku a share ku abin da ba kuke iya yi ku kasa yi inda kuna fitowa a fili kuna karatuttuka kuna wa'azuzzuka ku kuna koyewa inda kuna da damar haduwa da jama'a ku ku gaya musu gaskiya wannan ma ta zo ta gagara da kasance kuna koyewa a can cikin jeji kuna cin itatuwa kuna abin nan shan ruwan ku diddifi wannan ba shine bukata abin da jihadi yake bukata ba shi yasa mu ga hatta yan jihadi jihadi na masar wanda suka bayyana shekaru masu yawa da suka wuce za mu ga cewa da suka taro wa kansu abinda ba su da iko a kansa ƙarshe wasu su shugabannin sai suka rika guduwa suna barin kasar suka rika fita suna guduwa suna neman mafaka a wasu a wasu kasashe wasu ma suka koma kasashen kasashen kafiran ma gaba ɗaya wasu suka koma ingila wasu suka koma america to kai nan ka bar kasar ka kace kafirci ake yi ba za ka iya hakuri ba to kuma ka koma inda kafircin yafi kafircin ma to kaga wannan ita ce al'intikasa a nan tsakiyar ɗan uwanka musulmi kake duk bayan ɗan lokaci zaka ji kiran sallah yana tashi zaka je ka uwanka musulmi zaka karantar zaka yi duk abubuwa da da zaka yi a cikin yan uwanka musulmi sai ka ce a'a ai kai kana cikin kafirci ba sai ka fito kai jihadi da aka zo aka fara yan fashe-fashen ba babai aka fara bin mutanen ana kama su wasu ana kakkashe su wasu ana kulle su wasu ana musu ɗaurin rai da rai wasu ana nakasa su ta yadda ba za su ƙara amfani ba sai ya zama kuma shugabannin suna ta guduwa suka rika guduwa waje wanda da ƙarshe ma wasu da dama daga cikinsu suka zo suka yi tarajuyi suka ce sun fahimci abin nan ba haka ya kamata ba wanda da masu hankalin cikinsu sun yi ta ƙoƙarin nuna musu ba haka ake ba annabi ba haka yayi yi jihadi ba ko ina an ana kewaye da shi su abu sufiyar a lokacin su abu Jahl su al-walid ibn mughira su uqbatu ibn abi Mu'ayth manya-manyan kafirai gaggagaggansu suna nan suke rike da ragaban mulki suke rike da komai da tattalin arziki a nan bai fito tsakiyar su ya ce kawai ai jihadi ba a'a sai da ya samu daula daula wacce take za ta kare shi shi da mabiyansa ya samu kudura wacce zai iya neman haƙƙinsa abubuwan da aka kwace musu da aka raba su da shi a makka suka yi tunanin yadda za su dawo da haƙƙinsu daga wannan lokacin kuma musulunci ya rika karfi ya rika karfi ƙara samun damar da da bai samu ba har ya zo ya mamaye duniya ko ina amma da an ce an fara da a je a haura gidan Abu Jahal a yanka shi inda an haura gidan Abu Jahal an yanka shi habai suna tsakankanin waɗannan kana zan akwai wanda zai kubuta kaga da tuntuni an binne shi musulunci tun yana cikin goyon goyensa kafin ma ya girma da tuntuni an binne shi shi yasa za a ga dukkan yunkuri da aka yi ta yi a wasu gurare da sunan jihadi wasu samari matasa yan gani kashe ni suka rika yi za a ga duk wannan guraren da suka rika yin wannan sama da shekara hamsin har zuwa yanzu ba wani canji da aka samu kusan ma abinda suka ga suke gani na saban Allah din karuwa ya rika yi ba wai raguwa ya rika yi ba karuwa ya rika yi yanzu abubuwan da shugabannin masar ɗin suke a da ba su yi shi ba a lokacin su Jamal Abdul Nasir duk da gashi ba mutum ne na Allah ba ba Allah ne a gaban shi ba amma a lokacin ya ja da Isra'ila har ma aka yi yaki ya zama na ana san shi ko ina a cikin kasashen Larabawa amma yanzu gashi waɗanda suke tare da waɗanda suke shugabancin a yanzu kamar idan sun gaba Yahudi za su faɗi gaban shi su yi sujada babu abin da ba Yahudawa za su ce ayi ba za su yi ba ka duba tawagar masu fito da taimako ɗin ta kwanan nan da suka fito cikin satuka da suka wuce daga ƙasar ingila da kiristoci da da musulmi suka kwaso kayayyakin abinci da suturu da ainihin magunguna da barguna suka taho da motoci kusan 150 akan za su kai wa mutanen gaza duk sun keto kasashe na duniya fa da na turawan da na larabawan sun yi ta ketowa sai da suka zo masar ga su ga boda da su kawai shiga za su yi sai su gansu a gaza amma aka dakatar da su aka ce ba za su shiga ba faransa ba ta hana su wucewa ta kasar ta ba belgium ta hana su wucewa ta kasar kasashen turawa da yawa da suka keto spain da waye duk ba su hana su sun shigo ta kasar ba sai da suka zo kasar masar inda duk inda suka waiwaya musulmi ne masu sallah sai gwamnatin masar ta ce ba za a shiga ba har ba aka yi dan doke-doke tsakanin su waɗannan tawaga da kuma jami'an tsaro aka jiwa mutum biyu rauni daga cikin su wannan tawaga masar ta ce ba za a shiga da kayan ba saboda su wannan boda abinda suka yadda a shiga da shi ta wannan boda kawai magunguna amma kayan abinci da sutura da barguna duk ba su yadda a shigo da su ta wannan bodar ba sai dai a koma ta bodar da isra'ila take gadi in ta yadda a shigo da shi ba ta yadda ba shi ke ku koma da kayan to haka suka yi kwana da suka yi wajen kwana uku ya me suka gani me suka gani da ƙarshe dai suka bar su suka wuce domin a ciki akwai turawa wanda suka fito kamar shi George Galawi wanda ɗaya daga cikin tsofaffin 'yan majalisa ne na Ingila aka ba su dama suka shiga to kaga abubuwan da da ba a yi yanzu ana yin shi to shi ko kaga ba haka jihadi yake bukata ba jihadi kullum so ake kohon musulunci su ta bude a yi ta samun karfi ba a yi ta ƙara samun rauni ba saboda haka musulunci ya hana at-ta'arrud lil bala ya hana tamanni liqa al-adu fa idza laqitumuhum fasbutu to haka a cikin al'amura na rayuwa bai halatta ka rika takalo wa kanka bala'i ba kana cewa ubangiji ya saukar maka da bala'in kai za ka iya haƙuri ka nuna cewa kai imanin imaninka da ka ya kai koma da ya same ka za ka iya jurewa akwai waɗanda suka ji wannan cikin magabata waɗanda suka shahara da ibada da zikirin Allah da taƙawa da wara'u sun rika jin cewa sun kai wani matakin da babu abin da ubangiji zai hukunta musu wanda ba za su iya jurewa ba akwai wani da ake kira samnun ana masa lakabi da samnun al wanda shi wa kansa lakabi da al-kazzab samnun samnun mutum ne mai ibada a zamanin sa yana cikin masu ibada yana jin cewa shi yanzu ya kai wani matsayi na tsarkin zuciya da babu abin da ubangiji zai masa ba zai ji ya gamsu ba sai yake cewa walaysa li fi ka hazzun fa kaifa ma ita fabtalini ya ubangiji ba ni da wani rabo a gurin waninka duk yadda ka so ka jarrabe ni ka jarrabe ni haka wannan gatsali ne gatsali ne da Allah fa kaifa ma shi ita fabtalini yadda ka ga dama ka jarrabe ni kawai ka jarrabe ni da bala'i shikenan sai ubangiji ya rike masa mafitsara sai ka tafi tsari kwana goma sha hudu kwana goma sha hudu rak ya rika yawo yana ihu yana rigirgima ce kamar yana kanan nadewa kamar yadda micijiya take kanan nadewa yana yawo makarantun yara ƙanana yana ba su kwakwa yana raba musu kwakwa sadaka cewa su yi masa addu'a odo ole kumul kazzab ku yi wa baban nan na kuma ƙaryaci addu'a sati biyu kawai ya kasa haƙuri kaga kuskure ne ya ce fa kaifa ma shi ita fattali ne akwai ruwayin al-muqri shi ma ɗaya ne daga cikin masu ibada a wancan zamanin ya rasu hijira tana ɗari uku da uku shi samnun ya rasu hijira tana ɗari biyu da tamanin da tara da tis'in da tara da tis'in da takwas shi kuma wanda ya rasu hijira tana ɗari uku da uku to shi ma ruwayin al-muqri yana cewa bawa ba zai taka matakin rida bi qada'illahi ba ba zai taka wannan matakin ba sai har ya kai matsayin da idan da za a dora masa jahannama a hannunsa na dama ba zai roki Allah ya maida ita hannunsa na hagu ba haka wannan kuskure ne to mutumin da zai kasa haƙuri an rike masa mafitsara kwana goma sha hudu yaushe zai iya haƙuri ya jure wa jahannama ba zai iya ba shi yasa ya tabbata cikin sunan tirmidhi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya je ga wani ba kauye ba ya da lafiya mutumin kauye ne ba shi da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi kana yin ku addu'a sai ce kwarai yana addu'a yana cewa Allahumma in kunta mu'aqidhi fil akhirati fa'ajjilhu ilayya fid dunya ya ubangiji in ka kaddara za ka yi min ukubar ka a lahira to ka yi min ita anan ka yi min ita anan wato saboda kyan zuciyarsa yana son dai ranar ranar gobe kiyama dai ya fita salin alim to hanyar da ya dauko wakin kimo ba zai iya ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka la tutiquhu aw la tastati'uhu هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار da ya ce ba za ka iya ba ba za ka iya ba a ce ubangiji ya rubuta maka wutar jahannama ko wutar duniya din da ya tsoma ka a ciki ba za ka yi hakuri ba ce me zai ba za ka rika addu'ar kana cewa rabbana atina fid ba za ka rika yin wannan addu'a ba daga nan annabi sallallahu alaihi ya yi masa addu'a ya warke hadisi yana cikin sayo muslim na akwai hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya ruwaito shi fil adab al-mufrad shi ma annabi sallallahu alaihi ya ziyarci wani shi ma ba kauyen ne sai same shi yana addu'a yana cewa allahumma illam tuti'ni ما أتف... إن لم تطئني مالا فأتصدق به فابتليني بما يكون لي فيه أجر يا يا الله idan har ba za ka bani dukiyar da zai rika sadaka ba to ka jefa min bala'in da zai rika samun lada maza Allah ce a ka daina wannan addu'a ai bai dace ba wato shi yana ga Allah ko dai ya bashi kuɗi rika sadaka ko kuma ya bashi ya sa masa bala'in da zai rika samun lada ta karkashin sa Allah ya ce a ka rika dai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan shine abin da ake bukata shine malam yake cewa wali hadha kuriha lil mar'i an yata'arrada lil bala saboda haka aka karhanta wa mutum ya rika jefa kansa cikin bala'i bi an yujiba ala nafsihi ma la yujibuhu shari'u alayhi ta hanyar ya rika wajabta wa kansa abinda shari'a bata wajabta masa ba ubangiji bai wajabta masa abu ba shi kawai sai wajabta ma kansa ƙarshe kuma ya kasa ɗauka bil ahadi ta hanyar ya ci ya abin nan yayi alkawari wa nazri ko ya ci alwashi yayi bakance wa nahu zalika da ire-iren wannan wannan jefa kai ne cikin bala'i ka rika wajabta wa kanka abin da Allah bai wajabta maka ba abin da ya zama wajibi kai abin da bai zama wajibi ba ka yi shi ta hanyar ta ɗauwi amma kada tun karan farko ka wajabta wa kanka abin ce ka ɗauki alkawarin za ka riƙa yin kaza za ka riƙa yin kaza Allah na ɗaukan maka alkawarin zan yi maka kaza zan yi maka kaza musulunci ya hana wannan domin jefa kai ne cikin bala'in da ba za ka iya fita daga gare shi ba ko da ƙarshe zai zo ya zama ma jangon ko ya zama ma ɗan uwanka zu kamar wanda ya yi bakacen zai tafi hajji me ne yin bakaci in ubangiji ya hore masa ya je ya hajji nan in bai hore masa ba meye na cin alwashi cewa zai tafi hajji wannan karshe ya zo ya mutu 'yan uwansa su zo suna cewa to ya za a yi da alwashin da ya ci shi bai je ba har ya mutu wannan duk kuskure ne aw ya tsuluba wilayatan ko ya nemi shugabanci da shugabanci jarraba ce to ya rika neman a bashi matsayi a bashi shugabanci a bashi renon al'umma a bashi dukiyar al'umma amana ƙarshe a bashi din kuma ya kasa rike amanar ya bari idan Allah ya jarrabe shi ya ɗora shi akan wannan shugabanci na sai ya roki Allah ya taimaka masa ubangiji ma ba zai kyale shi haka nan ba ko da baya da iko sai ya taimaka masa ya samu ikon ko da bai iya ba sai ya taimaka masa ya iya ko da ba shi da mataimaka sai ya taimaka masa ya samar masa da mataimaka haka ubangiji yake sha'aninsa aw yuqdima ala baladin fihi ta'um ko mutum ya san gari ana annoba amma kawai ya kutsa kai ya shiga shi ma wannan ba da shari'a ta hana domin jefa kai ne cikin bala'i ba tawakkali bane mala yace kama sabata fi sahihain min ghairi wajhi kamar yadda ya zo a cikin littafin bukhari da muslim ta hanyoyi daban-daban annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama naha alin nazri ya yi hani ga barin yin bakanci shan alwashi wa qala innahu la ya'ti bi khairin manzo sallallahu alaihi wa sallam ce yin bakance ba zai kawo alkhairi ba wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil kadai abinda ake karbowa ta hanyar bakanci ana karbo abinda yake hannun marwaci ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana al-nazar al-nazar akwai al-nazar al-mutlaq akwai al-nazar al-mashrut al-mu'allaq akwai al-nazar bakance mutlaki kawai ka ce kayi wa Allah ba kancan za ka je hajji ko za ka je umara ko kayi wa Allah ba kancan za ka yi sadaka da dubu ɗari ba tare da wani dalili ba kawai ka so ka yi ba kancan shi ne nazrul mutlak? ko kayi wa Allah ba kancan za ka yi azumi wannan shi ne nazrul mutlak? akwai an mashrut ce in Allah ya bani kaza to zan yi zan yi azumin kwana uku in Allah ya bani lafiya zan yi azumin kwana uku to bai da lafiya sai ke roƙon lafiya ko ce in Allah ya dawo min da nawa da ya bace dana da ya bace ko dan uwana da ya bace in Allah ya dawo min da shi zan yanka sa in yi sadaka to wannan shine annazrul mashrut ko dalibi ya ce in Allah in ka sa na ci jarrabawa, zan yi azumin kwana zai zama sati guda to annazar al-mutlaq da annazar al-mashrut dukkanin su malamai sun karhanta shi abu ne wanda yake makaruhi domin kamar kamar musawama kake wa Allah kamar Allah kake cewa ba ni in baka kaga wannan babu ladabi a ciki babu godiya a ciki ka rika cewa Allah abin nan da walbani walbaka walhana da walƙeme ne saboda ka Allah in ka bani lafiya to zan yi kaza ko Allah in ka bani kuɗi zan yi sadaka ko Allah in ka yi kaza zan yi ma kaza bai kamata ka rika yi wa Allah irin wannan tayi ba shi yasa malamai suka ce makruhi ne sannan wannan ba kancan kamar yadda manzo yake cewa la ya'ti bi khair abinda kake so ka samu ba shine zai samu maka ba Allah yake saman maka abu ba ka da lafiya Allah ke baka lafiya wa idza maritu fa huwa yashfi yin ba ka ba zai sa ubangiji in bai rubuta maka lafiyar baka samu duk abin da ubangiji bai kaddara maka samuwarsa ba dan kayi wannan bakanci kayi wannan albashin ba zai sa ka samu ba duk bala'in da ubangiji bai so dauke maka shi ba dan kai bakanci ba ba zai dauke maka shi ba shi yasa annabi ya ce la ya'ti bi khair mutum baya samun wani abu na alkhairi ta hanyar bakace wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil kamar marowaci wanda ba zai iya fidda sa ba ya yi sadaka sai ya ta'allaka ta da wani dil da zai samu ya ubangiji in kai taimaka min kwangilan nan ta fito zan taimaka wa masallacin modibbo to ba zai taimaka ba sai kwangilan ta samu to kaga kenan in kwangilan ba ta samu ba ruwa zai to kaga ashe ta hanyar wato ta hanyar ce ake ciro wani abu daga maruwaci to kaga bai dace mutum ya sa kansa cikin wannan layi ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana yin bakance wannan idan ya zama bakance ne na da'a amma bakancen da yake na ma'asiya wannan wannan haramun ne mutum yayi bakance amma na saban Allah ya ubangiji in ka bani abin da kake nake nema to zan shayar da suwana da wani tulin giya wane da wane da suke tare da ni tun da arna ne mashaya giya zan ba su tulin giya wannan saban Allah ne za ka yi shi Sa'ad, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yuti an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si wanda duk ya sha alwashin zai yi wa Allah da'a to yayi da'a wanda kuma ya sha alwashin zai saba wa Allah kada ya saba masa shi ba kan ce a karan farko ba a san ka yi shi amma idan ka yi shi to ya waje ba a kanka shi yasa wasu daga cikin malamai wanda daga cikin malamai yake cewa bai taba ganin wani abu mai ban mamaki a shari'a ba kamar abin da Allah zai hana shi ko manzo Allah ya hana shi amma kuma idan ka yi shi ya zama wajibi manhiyun ne amma kuma in qalaba wajiban da can an hana ka amma kuma in har kai ya zama wajibi yace babu wani abin da ya kama da wannan sai ba kanci karan farko bai halatta ko kuma makaruhi ne ka yi shi sarki ya yabi masu cika alwashi na bin nazri da ubangiji ya faɗa sannan mala yace wa zata anhu fi sahihaini annahu qala li abdurrahman ibn samura ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin bukhari da muslim ya ce wa abdurrahman ibn samura la tas'alil imarata kada ka rika roƙon shugabanci ka rika neman shugabanci fa innaka in wataitaha an mas'alatin wukilta ilaiha domin idan har aka baka shugabanci ta hanyar nema wato kai ka nema sai a kyale ka da shugabancin to ubangiji sai ya kyale ka ka je ka ji da kanka wa in utitaha min ghairi mas'alatin wa anta alaiha in kuma an baka shugabancin ba tare da ka nema ba to sai a taimaka maka akan ta ubangiji sai ya taimake ka ka iya sauke wannan nauyi ka iya rabuwa da wannan amana lami lafiya wa idza halafta ala yaminin in kayi wani rantsuwa fara fara'aita ghairaha khairan minha kaga wani wannan rantsuwar shi fi alkhairi kai rantsuwa ba za ka yi abu ba sai kaga yin shi fi alkhairi ko kayan rantsuwa sai kai abu sai kaga barin shi fi alkhairi fa'ti allazi huwa khair to kayi abin da shi yafi alkhairi din yin ko barin wa kaffir an yaminika sannan kai fara ga wannan rantsuwar taka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana abdurrahman ibn samura ya rika neman shugabanci da kansa domin neman shugabanci neman wani wato tattagowa kai ne wani nauyi wanda bai zama wajibi a kanka ba amma lokacin da ka tattagowa kanka ya zama wajibi a kanka za a bar shi da kayansa to kaga in ya nema kenan zai rasa wannan taimakon wanda ya rasa wannan taimakon na Allah zai zalunci wanda yake azzalimi ko bai kamata a bashi ba wasu malamai sun faɗi haka dogaro da zahirin wannan hadisi wasu kuma suka ce wukilta ilaiha ba shi yake nuna cewa ko da yaushe zai kasa yin zalincin ba a lokacin da ya rasa wani abu na taimakon ubangiji amma ta yiwu ya iya dace ya samu ainihin adalci a ciki amma galibi a irin wannan yanayi ba a samun dace din wasu malamai haka suka ce ta yiwu mutum ya nema din kuma sannan ya adalci a cikin abin da ya nema amma wannan ba shi da yawa to akwai lokacin da shugabanci yakan zama wajibi mutum ya neme shi musamman idan ya kasance a gurin babu wanda ya fi cancanta ya yi wannan shugabancin sai shi a yayin da ya zama na duk waɗanda suke gurin ba za su iya yin wannan aikin ba shi kaɗai zai iya wannan aikin to wajibi ne shugabance su ya zama shugabansu wannan ba laifi ya ba an kawo mara lafiya za a yi fiɗa duk waɗanda suke gurin ba likitocin ba na fiɗa ba ne amma ga wani shine shine ya karanci fiɗar ana neman wa za a sa jagorar wannan aiki wannan tim nan wajibi ne ya fito da kansa saboda in aka bari waɗancan suka yi jagoranci abin ta yiwu a yi farababiya to haka nan da za a ƙaddara cewa gari ne duk jahilai ne a garin amma ga wani yana da ilimi sai ake neman wa zai yi alƙalanci a garin bai kamata ya ɓoye kansa ba ta yadda za a je a ɗora wa mutane jahili ya rika ɗaure mara laifi yana sakin mai laifi ya kamata ya fito da kansa a wannan lokacin ya ta'ayyanu lahul qada ya wajibi ne ya fito da kanshi shi yasa annabi yusuf alaihi salam ya ce wa sarkin masar ija'alni ala khaza'inil ard inni hafizun ali kaga dalilin da yasa yace a sanya shi shugaba wanda zai rike taskokin garin Masar din gaba daya zai zama ministan kudi saboda inni hafizun ali to a lokacin an rasa wanda zai iya kula da wannan harkar tattalin arziki ta Masar ga kuma mutane za su fuskanci bala'i a shekaru masu zuwa kamar yadda mafarkin nan ya nuna to kaga anan annabi yusuf alaihi salam taimako zai shi ya san kan harkar ubangiji ya nuna masa yadda za a gudanar da wannan al'amari saboda haka kowa da ya karba kaga ai kusan babu inda ba a samu albarkar abinci a masar ba aka yi noma mai yawa sannan kuma abin da aka noma ya karba ya killace aka daina saida wa 'yan kasuwa waɗanda su ya su ɓoye ya zama ana aunawar mutane gwargwadon bukatar su sauran kuma aka ajiye har shekaru bakwai din da suka zo masu tsanani aka fito da abincin ko mutane suka samu yalwa kaga yadda ya faɗa in ne hafizul alim ya tabbata to idan ya kasance a guri babu wanda ya cancanta ko kuma duk waɗanda suke gurin ko da sun cancanta ba su yi adalci ba bisa ga yadda alamu suke nunawa to ba laifi dan mutum ya fito ya yi gwagwarmaya na ya ga cewa ya karɓi wannan shugabanci domin ya tabbatar da adalcin da ake bukata ya kuma kawar da zaluncin azalimai wannan ba laifi yayi ba amma abin da ya shafi kissar annabi Suleiman da yake cewa rabbi zafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab wannan ya sha bamban da kissar annabi Yusuf alaihi salam da yace ya ubangiji ka gafarta mun ka bani wani mulkin da babu wani wanda ya cancanci ya same shi domin kai kai ne mai yawan kyauta fadar annabi suleiman ta sha bamban da fadar annabi yusuf alaihi salam da yace ij'alni ala khazain al-ard domin annabi suleiman alaihi salam innama sa'ala al-khaliq wa lam yas'al al-makhluq cewa ya rabbi ghafirli wa habli mulkan kaga Allah yake yake roƙo. annabi yusuf alaihi salam yana gaya wa sarkin masar ne ij'alni ya ayyuhal malik kenan kaga akwai bambanci don haka waccan kissar ba dai take da wannan ba to annabawa waɗanda su suna da <clears throat> abin da ake cewa isma garkuwa da ubangiji yake masu ta rashin fadawa a cikin manya-manyan laifuka ko kuma ta idan ma sun yi kuskure ubangiji baya barin su doge akan wannan kuskure ba sani ba nan take ake faɗakar da su su dawo su gyara abin da yake sun yi kuskure a cikinsa in ban da annabawa babu wanda yake samun wannan babu wanda yake da wannan matsayi wanda ba annabi ba duk yadda yake zai iya yin daidai zai kuma iya yin kuskure kuma in yayi kuskure din nan zai iya gane zai iya kasa gane yayi kuskure har ya mutu ana samun wannan amma annabawa ba sa dawwama akan kuskure da zarar sun yi kuskure ubangiji nan da nan yakan aiko jibrilu a ce to abu kaza ba haka za su yi ba ga yadda ya kamata su yi shi wannan shine ma'anar isma din da ake faɗa ta annabawa wanda babu mai ita sai wanda yake annabi wanda ubangiji ya zaɓa ya bashi wannan matsayi haka annabi yusuf alaihi salam yana da wannan isma din Da haka ya nemi a sa shi shugaba domin zai kiyaye amana kuma ya san yadda zai sarrafa al'amarin saboda haka anan ibnu taymiya yana so ya ce wanda zai tattago wa kansa mulki to ya jefa kansa cikin bala'i ba lalle ne ya yi nasarar fita lafiya ba don haka ka zauna cikin salama kada ka nema idan an neme ka da ƙarfi an baka shi kenan sai ubangiji ya taimake ka ka gama lafiya wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khairan minha idan kai rantsuwa ga wani ga wani al'amari cewa za ka aikata abu kaza sannan sai ka ga abin nan da ka ce za ka yi ba shi ne mafi alkhairi ba akwai abin da ya fi shi alkhairi annabi ya ce fa'atil ladhi huwa khair ka yi abin da ya fi alkhairi din wa kaffir an yaminika sannan ka yi kaffara ga rantsuwarka kaga anan an gabatar da alhinsi qabla al-kaffara wato ka fara yin abin sannan kai kaffara akwai inda aka gabatar da abin nan kaffara akwai ruwayoyin da suka zo aka gabatar da kaffara akan alhins wato warware rantsuwar akwai ruwayar da ta zo wa kaffir an yaminika wa'ti allazi huwa khair ka kan kai kaffara ta wannan rantsuwar da kai sannan kai abin da yake shi yafi alkhairi to anan malamai suka samu sabani idan mutum ya rantsuwa zai yi abu kuma sai yake ganin ya kamata ya canza ya yi abin da ya ce ba zai yi ba ko ya bar abin da ya ce zai yi to me zai fara yi zai fara karya rantsuwar ne ko zai fara kafara sannan ya karya rantsuwar wasu suna ganin zai fara yin wato zai fara karya rantsuwar sannan ya kafara to kafara za ta zo daga karshe kamar yadda siyakin wannan hadisin a yanzu fa'ati alladhi huwa khair wa kaffir an yaminika sai ka karya rantsuwar sai kai kafara wannan shine ra'ayin ahnaf ashabun ra'ayi amma al'aimatul thalatha imam malik da ahmad da shafi'i su suna ganin ka iya yin kaffarar sannan daga baya ka zo ka aikata abin da yake shi yafi alkhairi ka iya fara da kaffara din sannan gaba kafara da kaffara qabla al-hins shi sa imam al-bukhari yayi wannan babin a cikin sahihin sai ka ruwayar da ta zo da fakaffir an yaminika wa atil ladhi huwa khair ce alkafaratu qabla alhinsi ka fara yin kafara din kafin hins wannan babu komai kowanne kai idan ka fara yin karya rantsuwar sannan kai kafarar ko ka fara yin kafara sannan ka karya rantsuwar misali da zaka rantse misali ba za a ƙara gani na a gidan gwana ba sai kake ganin ka rantsuwar nan ba alkhairi a ciki wannan nan ko me ya maka bai kamata a ce ka yanke masa ba ko kuma a ce kawai sai dai ku haɗa a masallaci ku gaisa ko a kasuwa ya kamata yadda ka saba zuwa gidansa ya saba zuwa gidanka ka je sai kake ganin zuwa gidan nashi matsayin mai ziyara ya fi alkhairi sama da ka yanke masa to idan aka ce za ka yi kafara kafin hin to kaga sai ka yi kafarar wannan rantsuwar da ka yi wa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu fasiyamu thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum idza halaftu Allah ya ce wanda duk ya rantsuwa ga yadda zai yi wato ya ciyar da miskinai ifamu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum ku ciyar da miskinai ko ka tufatar da su ko kuma ka yanta baiwa ko kuma ka yi azumin kwana uku alat takhir ko ka yi azumin kwana uku wannan ita ce kafarar ku zalika kafaratu aymanikum idza halaftum to shikenan sai ka kafara sannan ka je ziyartarsa idan mun ce kafara tana gabatar wato abin alhin karya rantsuwar idan kuma mun ce za iya karya rantsuwar daga baya kai kafara sai ka fara zuwa gidan nashi daga baya kuma sai kai kafara duk wanda kai yayi duk da cewa su ahnaf suna ganin sai ka karya rantsuwar ne sannan zaka yi kafara domin karya rantsuwar shine sababin sababin kafara din yaya za ka yi abu kafin sababin sai ya tabbata to malamai sun ce ai kamar takdimus <clears throat> zakat ne wannan ba sababi bane shart ne sharadi kuma ana kaddamar da shi alal mashrut ya halatta a kaddamar da sharadi alal mashrut sabab shine ba a kaddamar da shi alal musabbab ba za ka kaddamar da sallah kafin lokacin ta ba amma za ka iya kaddamar da zakka kafin lokacinta domin hawalanul hauli sharaɗi ne na wajabcin zakka ba sabab ba don haka za ka iya kaddamar da zakkarka kafin shekarar ta cika to haka nan za ka iya kaddamar da kafara kafin ka kare rantsuwarka wannan hadisi yana nuna mana cewa idan mutum ya yi rantsuwa to kada ya doge akan wannan rantsuwar ko da kuwa ya hararo abin da ya fita alkhairi akwai mafita da shari'a ta sa balma amma fi kwadaitar da shi akan ya karya rantsuwar matukar dai ya ga abin da ya bari din ko ya yi rantsuwa ba zai yi ba shi ya fi alkhairi ya yi shi ɗin shi ne shari'a ta fi maso wata bata an hufi sai haini an nahu kala fi ta'un idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqdimu alayhi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu hakanan ya tabbata a cikin bukhari da muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa dangane da annoba idan kun ji labarin annoba a wata ƙasa fala tuqdimu alai kada ku je wannan ƙasa wa idza waqa'a bi ardin idan ya auku ya faru a wata ƙasa wa antum biha kuna cikin wannan ƙasa fala takhruju firaran minhu kada ku ce za ku fita domin ku guje ma wannan annoba kaga abinda ibnu taymiya yake abin hujja a kansa shine adamu ta'arrud lil bala kada ka jefa kanka cikin bala'i da sunan tawakkali ce idan kun ji ana annoba a guri kaza ka ce za ku tafi kada ka ce al'arwahu biyadillah yi rayuka a hannun Allah suke ubangiji ya kaddara ajalillika al'ajalu biyadillah saboda haka kai za ka je in Allah ya yi ba za ka mutu ba ba za ka mutu ba in kuma ya za ka mutu aiko kana nan ma aina ma ta kunu yudrikumul maut kai ta kawo wasu hujjoji daban manzo Allah ce a'a wannan ba ba imani bane ba tawakkali bane kada ka shiga to kaga wannan hani ne karara daga barin dukkan abin da yake bala'i ne haka nan wa sabata anhu fi sahihaini annahu qala la tamannaw liqa al-adu was'alu Allah al-afiya fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilal as-suyuf sallallahu alaihi wasallam yace kada ku rika fatan haduwa da da abokan gaba ku roki Allah afiya wato ku roki Allah lafiya zaman lafiya fa idza laqitumuhum in har kun hadu da su to ubangiji ya hayya a haduwar taku da su fasbiru to sai ku yi hakuri ku jure ku doge wa alamu anna aljannata tahta zilal suyuf a lokacin ku san cewa aljanna tana karkashin inuwar takubba wato ku san cewa a lokacin jihadin ya zama wajibi akan ku wajibi ku tashi ku yi shi mala yace wa amsalu zalika da ire-iren waɗannan dalilan مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يجب عليه أشياء dalilai waɗanda suke nuna cewa bai dace ga mutum ya rika nema wa kansa abinda zai wajabta wa kansa abubuwa ba wa yuharrimu alaihi ashiya ko ya haramta wa kansa wasu abubuwa fa yabkhalu bil wafa daga ƙarshe yayi rowa ya kasa cika abin da ya alkawari kama yaf'aluhu kathirun mimman yu'ahidu Allah uhudan ala umurin kamar yadda da dama daga cikin mutane irin waɗanda suke yi wa Allah alkawarruka daban-daban sannan kuma su kasa cikawa wa galibu haula'i yubtaluna bi naqdil uhudi waɗannan sautari ana jarraba su su kasa cika wannan alkawarin da suka yi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun da yawa daga cikinsu Allah ce daga cikinsu akwai wanda zai wa Allah alkawari in har Allah ya bashi daga falalarsa ce lalle za mu yi sadaka in Allah ka ba mu kuɗi lalle za mu yi sadaka akwai masu da yawa faɗar wannan Allah in ka ba mu kuɗi za mu yi sadaka za mu ciyar za mu taimaki addini za mu taimaki mabukata ba za mu yi rowa ba masu kuɗin nan sun fiye rowa Allah mu ka hore mana ka hore mana abin da za mu za mu bayar shi saboda baya da shi haka ya fi ganin lagu kamar yana ake na bayan fage ya fi ganin lagu to karshe kuma yayin da ubangiji ya ba su daga falalarsa bakhilu bi sai suka shiga ruwa wata wallau suka ma juya baya aka daina ganin su ma inda ma za ake da ganin su suna irin wannan maganganu yanzu an daina ma ganin su inda yana gaban a gurin karatu yanzu ya koma can baya in aka kwana bi ma ya ga haske ya yana abin da sai ya fita waje <laughs> to Allah ya saboda da ya can baya da shi ne shi yasa yake nan amma da ya samu sai ya gudu to wannan da yawa ana jarrabar mutane da wannan akwai wanda zai yi azama zai kuma zama sadiqun niyya da gaske kawai abin da zai hana shi baya da iko da zai samu ikon za ka ga yayi abin da ya hana shi din ba ikon wato kamar kamar gulab din nan ne da ka cire shi za ga ya dauke abinda zai hana shi kamawa shi ne, rashin dona shi da wutar da zarar ka dona shi da wutar kuma zai kama to akwai wanda suke wanda yake sadiqun niyya ne yana da azama mai karfi wanda la ya takhallafu anha al illa inda adam al-qudra to irin wannan su Allah yake sakan kawa daga ma fatan nasu kawai ubangiji sai ba su ladan to ma ba su yi ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Kabshat al-Anmari innama ad-dunya li arba'ati nafar rajulun atahu Allahu malan wa ilman wa huwa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأعلى المنازل ورجلا لم يؤته الله مالا وأعطاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله fa huwa صادق sadiqun niyya fa الأجر سواء ajri صلى annabi عليه وسلم wasallam yake cewa duniya ta mutum hudu ce mutum na farko wanda Allah ya bashi ilimi ya zan ya san haƙƙin Allah a cikin ya bashi ilimi ya bashi dukiya kuma ya san haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa yana ciyar da haƙƙin Allah a cikin yana jin tsoron Allah to wannan bi a'lal manazil yana mafi daukakar matsayi a gurin Allah sai mutum na biyu wanda Allah bai bashi dukiya ba amma ya shi ilimi saboda haka yake cewa da a ce na samu dukiya irin ta wancan mutum ni ma da na yi aiki irin nashi annabi ce kuma yana da gaskiya lokacin da yake faɗa wannan sadiqun niyya to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huma fil ajri sawa daidai suke a ladan kaga abinda zai kai shi ga samun ladan wancan shine kyakkyawar azuma da yake da ita amma wanda ba ba wannan azumin bane kawai guri ne guri ne wanda daga baya zai iya samun damar kuma aikatawa wannan ba zai samu wannan ladan ba to shine mala yake cewa wa galibu haula yubtaluna bi naqd al uhudi sautari waɗannan ana jarraba su ta hanyar warware alkawurra da yarjejeniya da suka yi wa yaqtadi anna al insan idza fa alayhi an yasbira sannan wannan yana nuna cewa idan an jarrabu mutum to wajibi ne akan sai ya haƙuri wa yasbuta ya jajirce ya kafe akan abin da yake na gaskiya wala ya killa kada ya rauni hatta ya kuna min rijal al har ya zan daga cikin mazaje masu yaqini a zuciyarsu alqa'imina bil wajibat masu tsayawa ta hanyar aikata wajibubbuka wala budda fi jami'i zalika min as-sabr yace amma duk wannan abubuwa ba za su yi ba kuma sai an hada da hakuri ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين saboda haka ne hakuri ya zama wajibi da ittifaqin musulmi kaga bambanci tsakanin hakuri da arrida hakuri wajibi ne bittifaqil muslimina ala ada'il wajibat wa tarkil mahzurat wajibi ne kai hakuri wajen aiwatar da abin da yake wajibi ko kuma barin abin da yake haramu wa yadkhulu fi zalika sabru ala al Haka nan, hakuri akan abin da zai faru ga mutum na masiba shi ma yana shiga cikin wannan an an yajza fiha kada ya rika raki ya rika korafi akan ta wa sabru an ittiba'i ahwa'in nafs haka nan hakuri ga barin bin soye-soyen zuciya shi ma yana zama wajibi fi ma naha Allahu anhu cikin abinda Allah ya hana wato anan dai malam kuma zai shiga batu akan hakuri wanda shi ma yana daga cikin a'malul qulub bayan yayi magana akan tawakkali yayi magana akan arida yayi magana akan rashin jefa kai cikin bala'i da bambanci tsakanin arida da kuma azmun alar rida to kuma zai gangaro batun akan haƙuri wanda shi ma yana ɗaya daga cikin a'malul qulub ayyuka na zuciya don haka wannan shine darasin da zamu shiga a sati mai zuwa insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana jagora wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa bihi nasta'inu wa la udwana illa ala zalimin wannan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ladan yana kiran sallah ko maimaita abin da yake faɗi ce to naji idan yana yin ikama sai in ji mamuna faɗin abubuwa daban-daban ina son ƙarin bayani kamar yadda ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan dangane da kiran sallah ya tabbata hadisin muawiya radiyallahu ta'ala anhu idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi abin da yake faɗa sai a gurin hayya alal sala hayya abin nan hayya alal sala, hayya alal sala. hayya ala falah to a wannan gurin sai ku ce la haula wala quwwata illa billah duk da akwai sabani tsakanin malamai shin in aka ce hayya alal sala, hayya alal sala, shi ma zaka faɗa sannan ka ƙara da la haula wala quwwata ko ko a'a zaka faɗi la haula wala quwwata ne maimakon hayya ala salah hayya ala falah to magana dai wacce take mafi inganci cikin maganganun biyu shine zaka faɗi hayya ala salah in yace hayya ala za zaka ce la haula wala quwwata illa billah domin a lokacin kiranka ake yi zuwa ga ibada zuwa ga sallah to a lokacin kuma kai kana mai da al'amarinka zuwa ga Allah kana neman taimakonsa da agajinsa da tallafinsa ya baka dama kai in ya bar karan kanka ba lalle ba ne ka iya ansa wannan kira domin shaidan na iya yin nasara a kanka don haka sai kake neman ubangiji ya taimaka maka ya baka karfi ya baka hila wacce za ka yi rinjaye shaidan ka zo wannan guri kaga kai a lokacin abin da ya fi dacewa da kai kenan ka faɗi hayya la haula wala quwwata illa billah wanda wannan yana daga cikin tawakkali wajen aikata ibada to amma abin da ya shafi iqama babu wani nassi da ya zo akan cewa idan ana ikama za ka rika bin liman za ka rika bin mai ikama babu wani nassi da ya zo da wannan akwai ruwaya da ta zo idan ya ce kan mata sala ka ce aqama Allahu wa adamaha wanda shi ma ruwaya ce mai launi bata inganta ba saboda haka dai tunda babu abin da aka dora maka a wannan gurin bai kamata kai kuma ka shaci wani abu ka dora kanka ba ka rika yin abin da ba a sa ka ba saboda haka yana iƙama ka saurare shi kawai akwai wanda suke kiyasin iƙama da kiran sallah wanda kuma sun sha bamban sunan sunanta iƙama kiran sallah sunan shi kiran sallah idan an hada su biyu ake cewa ne ko ne wannan min babu taglib ne don a rinja da ɗaya akan ɗaya a rinja da kiran sallar akan iƙamar ba wai dan ita ma sunan sunanta azan ba kamar yadda ake cewa al'umarani ana nufin abubakar da umar ko kuma a ce al'abawani ana nufin al'abu wal a wannan yanayi idan ka ware al'ummu da an bato ba za ka kira ta al'abu ba don ka hada ta da al'abu ne ka kira wuta a kankan sakacce ce musu al'abawani kamar yadda ake cewa alƙamarani a shamsu qamar ba wai dan ashamsu ita ma ana ce mata alƙamaru ba babu inda aka taɓa kiran a ashamsu da sunan alƙamaru a nan an rinja da janibin alkamar ne akan janibin ashams shi yasa aka kira ta alkamarat to da ire-iren wannan suna nan da yawa don haka wannan babi ne na majazi majazin lugha amma inda za a ware ita ikama da ambato to ba za a kira wata azan ba dan ba mu taba ga inda aka kira ikama azan ba ita kadai saboda haka ba za ka yi kiyasin wannan akan wannan ba shi yasa hadisin yazo idan ya ce hayya ala salah hayya ala fala kaga a abin nan a a iqama a iqama babu hayya ala salah ko kad qamat as-salah kad qamat as-salah na wannan kuma yake cewa ƙarin bayani game da wata hujja da 'yan shi'a suke yi da wannan aya ayar ka ayar doguwa to amma kuma bai faɗi ta wani bangare me hujjata su akan me suke hujjar tara zalimi na mushfiqi na mimma kasabu wa huwa waqi'un bihum bihim والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنات نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور ka kawo aya guda biyu amma kuma baka faɗi wajhu shahidi ba akan me suke hujja na san watakila ka ce ko a ƙarshe qul as'alukum alaihi ajran illa al fil qurba illa al fil qurba wanda yan shi'a suna kafa hujja da wannan akan san makusanta annabi sallallahu alaihi wasallam iyalansa wanda kuma wannan daban mu ahlus sunna ba ma ja akan wannan ba ma ja akan san iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama da danginsa Abin da muke ja a kansa shine zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma zagin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda su ma suna cikin ahlul baiti wannan shi muke fada a kansa shi kuma muke nuna cewa duk wanda yayi wannan to ya saki layi ya saki hanyar ahlul baiti din su kansu wannan aya Abdullahi dan Abbas ya fassara ta shine turjumanul Qur'an kuma ɗaya daga cikin ahlul baiti din ne shi kansa amma bai fassara ta da sunan akan maganar san ahlul baiti ba illa al mawaddata fil qurba abinda abdullahi dan abbas ya fassara wannan ayar shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu wata kabila babba da ta shahara a cikin kabilun larabawa face yana da wata wani dangantaka da su ta wani bangare ko dai an auren musu ko ya aura a cikin su to wannan dangantakar da zumuncin da yake tsakanin su shi yake so su kiyaye shine ma'anar almawaddata fil qurba din ba yana nufin mawaddata alƙurba ba mawaddata fil qurba abdullahi dan abbas shi yayi wannan tarjamar kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa addu'a Allah ya bashi sanin alqur'ani don haka kawo wannan ayar a babin wajabcin so san ahlul baiti kuskure ne na dalili ba wai kuskure bane san alul baiti amma ta fuskar ba da dalili akan abin da zai wajabta san alul baiti wannan ayar kawo ta a wannan bisa tafsirin abdullahi dan abbas kuskure ne to ban san akan menene shi'ar suke hujjar da shi da yake nufi ba ya kamata da a ce sai ya ce suna hujja da shi akan kaza suna kawo wannan akan babin a babin wajabcin shugabancin sayyidina ali cewa ne wajibi ya zama shugaba bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kowa karanta ayar zai ji babu wani abin da ya alaka da wannan na kusa ko na ko ta nesa alqurba din ai makusanta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna da yawa dan menene za a ware ali shi kadai a yi hujja da wannan aya akan wajabcin shugabancin su dan me ba za a ce Abbas ake nufi ba wani za a iya cewa ai Abbas ake nufi shi ma ai yana daga cikin ahlul bait din to kaga ashe a ware a ce ga wanda kawai ake nufi banda wani shi kansa yana buƙatar dalili tare da cewa ma ayar ba wannan magana take ba ballantana har a kawo shi ibnu al-mutahhir al-hilli ya kawo ayar a cikin dalilan da yake kawowa na zama sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shine shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ba abubakar da umar ba wanda kowa ya karanta ayar ya san ba ta da alaka da da wannan maudu'i alaka ta kusa ko ta nesa amma da yake shi'a yan kama kama ne komai ma kokari suke su takulo domin sun riga sun sun yanka wa kansu wata aqida ne ma suke kuma sai sun kare ta da ayoyin alqur'ani ayoyin alqur'ani din kuma ba dole su goyi bayan su ba don haka ko ta yaya sai an bankara ayar alqur'ani ta bi san zuciya wanda kuma wannan ba daidai bane maganar da ta biyu da yake cewa a gaya masa yaushe ne mai aikin hajji wani lokaci ne zai yanka hadayarsa kafin a hau arfa ko bayan an hau arfa kafin a bayan an hau arfa ranar goma yawman nahari shi yasa ma ake kiran ai ranar yawman nahari domin a ranar ne ake yanka abin hadaya wannan lokacin ya kamata Allah madaukakin sarki yana cewa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla kada ku aske kawo kanku har sai hadaya ta kai wato gurin gurin gurin sauke ta hadaya kuma abinda aski kuma ba a yin shi sai bayan sai bayan an hau arfa sai ranar goma ga wata kaga ashe kenan in lokacin da ake aski lokacin aka halatta a yanka hadaya ubangiji ya hada su hatta yablugha wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi hadi mahilla haka wanda zai yanka hadayarsa kafin a hau arfa to daidai yake da wanda zai aski kafin a hau arfa kaga kuwa wannan aski nashi laifi ma yayi ba ba daidai yayi ba wanda kuma zai yanka kafin a hau arfa to nama ya yanka ba ba hadaya ba ana ana bin shi wannan hadayar don haka wanda suke wa mutane fatawar cewa sa iya yankawa da zarar sun sauka gari mai tsarki wannan kuskure ne ya kamata a gaya mutane yadda annabi ya yi aikin hajjinsa shi kuma da ya aikin hajjin ya ce ku zo an nima ku shi kuma bai yanka ba sai bayan ya baro arfa ya baro muzdalifa kashi gari a ranar ne ya yankansa to da menene ba za ku kokarin nuna wa mutane su yi haka ba ku gaya musu ga yadda za su yi su zama sun yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma a gaya musu cewa su yanka abin yankan su tsari za ka samu mutanen mu mutum ya je kawai ranar takwas ga wata wani ma ranar bakwai wani ma tun ma abin nan ah, bai bar ma bai bar ma Madina ba tun yana Madina ya je yi yankansa ka rasa gaggawa me yake tunda har ka riga ka zo to kai hakuri mana kai aikin hajjin nan lami lafiya kai shi kai kwatanta yadda manzo Allah gaggawa me kake haka Ki sai ga an ziga su akwai masu ziga su masu kwakwace kudin ce za a za a yanka muku yan wannan kuma yana maganar wal fajr wa layalin ashir. wal fajr wa layalin ashir. layalin layalin ashr din nan me ake nufi da su goma ga zulhijja ko kuma muharram abinda da yawa daga cikin malaman salaf suka fassara layalin ashir shine goman farko na na zulhijja akwai wanda suka fassara shi da da layalin ashir din wasu ma sun fassara shi da al'ashir al'awakhir min ramadan goman karshe na watan ramadan amma dai mafi magana mafi yawa daga cikin maganganun malamai magabata masu tafsiri sun fassara shi da goman farko na watan zulhijja sai kuma wannan da yake cewa matar da ta yi bari sannan jini ya fito kuma ya ci gaba da zuba za ta ɗauke shi a matsayin jinin haihuwa na'am duk jinin da yake yana fita daga mahaifa shi yake cewa abin nan nifas matukar dai ya fito yana fita ne a dalilin haihuwa ko dalilin nifas ne don haka za ta zauna adadin kwanakin da mai jinin biki take zama wanda abin da ya tabbata a sa abin da ya tabbata a sunna shine kwana arba'in in har ta cika arba'in bai tsaya ba to wannan ya zama jinin rashin lafiya sai ta ga likita domin ya bata magani Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi